قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون kace masu wane ne wanda mulkin komai yake hannunsa babu abin da yake fita daga mulkinsa kuma yana agaza ma wanda ya ga dama cikin bayinsa. kuma babu wanda ya isa ya hana wanda ya nufe shi da wani mummuna ya kare shi daga azabarsa in kuna da ilimi